za hanzarta ka mallaki naka a yau ne shugaban muhammadu buhari zai gabatar da kasafin kudin shekara mai kamawa ta 2022 a gaban majalisun dokokin kasar nan gabanin hakan sai da majalisar zartarwa ta amince da kudurin kasafin kudin na shekarar 2022 wanda ya kai naira tiriliyan 16 da biliyan 39 Kudin da ya ƙari ne akan naira tiriliyan sha uku da biliyan casa'in da takwas na kasafin kuɗin shekarar bana gwamnatin shugaba buhari dai ta bayyana shirinta na ciwo ƙarin bashi don samun ƙarin kuɗi har naira tiriliyan shida da biliyan ɗari biyu da hamsin da takwas da za ta cike giɓin da za a samu a kasafin kuɗin da shugaban zai gabatar na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu ministar kuɗi hajiya zainab Amir shamsuna ce ta sanar da kan gabanin gabatar da kasafin kuɗin daga cikin kuɗin da shugaban ƙasar zai gabatar a kasafin kuɗin na 2022 har da muhimman bangarorin da za a warewa kuɗaɗe kamar hukumar zaɓe ta ƙasa wanda ake sa tanadar mata da ƙarin naira biliyan 100 don shirinta na gabatar da zaben shekarar 2023 a ma gwamnatin tarayya ta ce za ta rushe duk wani gida ko masana'anta da aka gina ta akan hanyoyi ko gefen ruwa a bakin a wato a ɗaukacin ƙasar nan baki ɗaya ministan sufuri rotimi amici ne ya bayyana hakan jiya a birnin tarayya abuja ya ce gwamnatocin jihohin ƙasar nan ko kuma wasu ɗaiɗaikun mutane ba su da damar da za su yi gini a hanyoyin magudanar ruwa ya ce gwamnati za ta yanke hukuncin rushe gidajen da aka kwato wanda aka gina a gefen ruwa ko kuma akan magudanan ruwan hukumar kashe gobara a babban birnin tarayya abuja ta tabbatar da konewar mutum ɗaya sakamakon gobarar da ta tashi a ma'aikatar ilimi ta tarayya mai magana da yawon hukumar ibrahim muhammad ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai ya ce har yanzu ba kai ga gano musabbabin tashin gobara ba sai ya ce gobarar ta tashi da yammacin ranar laraba a sakatariyar ma'aikatar da ke birnin tarayya abuja a cewarsa wata ta kone kafafun wato kafafun mutumin da ba kai ga bayyana sunansa ba a kokarinsa na fita bayan kammala aikinsa na wannan rana ibrahim muhammad ya ce gobarar ta shafi bankin na zanis da ke makwabtaka da hukumar ma'aikatar gwamnatin jihar neja ta tabbatar da naɗin sarkin sudan alhaji muhammad barau a matsayin sabon sarkin kwantakura kwamishinan ƙananan hukumomi da ci gaban masarautun gargajiya a jihar emmanuel umar ne ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya fitar jiya ga manema labarai sanarwar ta ce tun a ranar 19 watan satumba da ya gabata ne masu naɗin sarki a masarautar ta kwantagora suka amince da naɗin nasa haka a sanarwa ta ce gwamnan najar nijar abubakar sani bello ya amince da naɗin sabon sarkin ƙungiyar matasan jihar kano ta yi kira ga kamfanonin sadarwa da sauran kamfanoni da su rika ayyukan raya matasa a jihar kano kamar yadda doka ta tanada ƙungiyar ta buƙaci hakan ne a jiya yayin da ta kai ƙorafi zuwa ga hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar kano da ke jawabi shugaban kungiyar comrade alasan haruna dambata ya ce dalilin ziyararsu shine don jaddada kudurin kungiyar da tabbatar da an samarwa matasan jihar nan wato an kwatowa matasan jihar nan hakokinsu muhimmin ya kawo masa ƙorafinmu wanda ake kira a turanci petition akan kamfanonin layukan wayoyi da sauran kamfanoni wanda suke yin sana'a a kano amma ba sa ajiye doka wajen yin aikin raya matasa ko kuma raya al'umma jihar Kano kamar yadda suke yi a kudu wannan abu yana damun mu sosai kuma mun bincika dokar nan mun ga cewa fa lalle yace akai dole ma sai sun yi kuma akwai bangaren ma da yace kamar yadda suka zo nan kamata yayi su dauki yan asalin jihar Kano aiki amma sai mu je mu tarar cewa kabilu ne ko kuma waɗansu da wanda ba yan asalin jihar Kano ba musamman bankuna ya zamanto dole bankuna su dinga daukan kashi 50 na yan asalin jihar Kano kuma wannan dokar Allah ya so ya da ita za mu dabbaka ta domin mu tabbatar cewa waɗannan kamfanoni suna yin abin da ya kamata a nasa jawabin shugaban hukumar ta karɓa ƙorafe-ƙorafen barista mahmud balarabe ya yaba wa ƙungiyar tare da yin alkawarin aiki da su ganin an samu nasara za mu yi kokari za mu aiki tare da ku za mu ba ku duk wani goyon baya da kuke bukata ɗari bisa ɗari saboda ƙungiyar matasan kano ƙungiya ce wanda take gaskiya daban kuke kuna da zuciyar taimakawa al'umma zuciyar taimakawa matasa kuma ga dukkan alamu wannan abin da kuke saboda Allah kuke yi to wannan abubuwa ne da kuke kuka kawo na ci gaba ga matasan Kano da kuma in ka taimaka wa matashi to ai ka taimaka wa al'umma mu fatima muhammad adam ta cewa kungiyar ta dauki aniyar daukar matakin shari'a ga duk wani kamfani da ya ki bin abin da ya dace da kuma yin amfani da damar su wurin janye amfani da kayayyakin sa. daga bangaren wasanni mai horas da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasa super eagles garnet rowe ya bayyana 'yan wasan da za su fafata da jamhuriyar afirka ta tsakiya a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2022 rowe ya bayyana sunan wato sunan kyaftin ɗin kungiyar ahmed musa da mataimakinsa william ekon cikin waɗanda za su kara a wasannin neman shiga gasar da za a gabatar a wato ƙasar qatar wakilinmu a fagen wasanni muhammad sani ba na dauke da cigaban labarin da ma karin wasu labarin wasannin karawar ita ce ta uku a cikin rukuni na uku da super eagles za ta yi a wasa biyu a jere a gida da waje da jamhuriyar afirka ta tsakiya inda za su kara a yau a filin wasa na tasalin balogun da ke jihar lagos sannan su buga wasa na hudu a duwala a ranar lahadi goma ga watan da muke ciki kawo yanzu super eagles tana da maki shida a wasanni biyu da ta yi nasara kan liberia da cape verde a farkon watan satumba A wani labarin, tawagar ƙwallon ƙasar Sifaniya ta kawo ƙarshen wasa 37 da Italiya ta yi ba tare da an doke ta ba a daren jiya. Italiya wadda ke karɓar bakuncin wasan Nations League wasan dab da na ƙarshe ta yi rashin nasara da ci biyu da ɗaya a gida. a nan kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona ta sanar da tafka asarar euro miliyan 481 a kakar wasannin da ta gabata ƙungiyar ta ce ta tafka asarar ne sakamakon bullar cutar corona da ta haifar da yin wasanni ba tare da 'yan kallo ba haka kuma samun kuɗin shigar ƙungiyar ya yi ƙasa da kaso 26 cikin 100 da ya daidai da euro miliyan 631 yayin da kashe kuɗin da take ya karu zuwa euro biliyan 1.16 Haka ne yasa 'dan wasa Lionel Messi ya bar kungiyar ya koma PSG bayan da ta gaza iya biyan sa albashin sa A wani ci gaban kungiyar kwallon ƙafa ta Liverpool ta shiga jerin manyan kungiyoyin Turai da ke zawarcin dan wasan gaba na ƙasar Jamus Karim Adeyemi. Zuwa yanzu manyan kungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai da suka haɗar da Bayern Munich da Borussia Dortmund da kuma RB Leipzig su ne akan gaba wajen zawarcin matashin dan wasan mai shekaru goma sha tara Muhammad Sani Uba. freedom radio labaran rana kuke sauraro daga nan freedom radio mara jama'a ko ta intanet da freedom radio Nigeria 'Ku kuna iya aiko mana da ra'ayinku koyin muhawara kan labaran da muke kawo muku ta mu na sada zumunta na facebook da youtube da kuma dandalin instagram a freedom radio nigeria da mura da Lallai ka sha maganin Mixa Grip saboda samun sauki daga ciwon mura da kuma majina. Mixer Grip yana da tsarin paracetamol da kuma phenylephrine. Mixer Grip an yi shi da gangantaccen kamfanin magani mai suna Orange Drugs Limited. Idan ka ji alamomin mura da majina bayan kwana uku, ka je asibiti ka ga likita. Mixer Grip kar ka tsallake rana. Sau sauki daga majina. Jama'a da labarkanmu da dawowa. 'Yan bindiga da suka sace ɗalibar jami'ar Bayero mai suna Sakina Bello sun nemi kuɗin fansa na Naira miliyan 100 kafin sakinta, kamar da jaridar Daily Trust rawaito. tun a ranar talata ne 'yan bindigar suka sace ɗalibar da misalin karfe uku na yamma a cikin baburan a daidaita sahu tsakanin unguwar jambulo da rijiyar zaki jim kaɗan bayan wata daga gida sakina ɗaliba ce mai shekaru 23 a tsangar nazarin harkokin lafiya wato botany kuma tana shekara ta uku a karatun nata yan bindigar dai sun kira ɗan uwan sakina da misalin karfe tara na daren ranar tare da tabbatar da cewa su ne suka ɗauke ta a nan haka za su kira ranar larabawa sai dai rundunar 'yan sandan jihar kano ta tabbatar da sace ɗalibar ta bakin mai magana da yawanta dai abdullahi haruna kiyawa kiyawa ya ce suna ƙoƙari ganin an kubutar da sakina bello nan ba da jimawa ba Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta amince da fara amfani da nau'in allurar rigakafin zazzabin cizon sauro na malaria nau'in allurar da ke matsayin irinsa na farko da hukumar ta amince da amfani da shi kan jama'a don yaƙi da cutar. A jiya Laraba da WHO ta amince da rigakafin da wani ƙwararren likita mai suna GlaxoSmithKline ya samar. Ita zazzabin cizon sauro ta malaria dai na kashe akalla mutane miliyan 500 a duk shekara musamman a yankin Afirka. Matakin na WHO na zuwa bayan gwajin allurar rigakafin na malaria. ko kuma zazzaɓin cizon sauro har fiye da miliyan biyu a ƙasashen ghana kenya da kuma malawi cikin shekaru cikin shekarar 2019 sanarwar ta who ta fitar da ta fitar ta ruwaito pedro alonso daraktan shirin yaƙi da malaria na hukumar na cewa matakin babban ci gaba ne a yaƙi da cutar ta wato yaƙi da cutar da kan kashe yaro guda duk bayan minti biyu cutar ta malaria da sauro ke yadawa na jerin cutuka mafiya kisa yanzu haka a duniya inda ta fi kamari a kasashen afirka da gabashin nahiyar asiya sannan kuma rundunar 'yan sandan jihar kano ta kama wata matar aure da ta kwara wa kishiyarta tafasasshen ruwan zafi sakamakon saɓani da suka samu a tsakaninsu mai magana da yawon rundunar dsp abdullahi haru kiyawa ne ya bayyana hakan ne ma labarai da yammacin jiya laraba kiyawa ya ce a binciken da suka yi rikici ne ya faru tsakanin matar mai suna ɗaharatu da kishiyarta hafsat da ke unguwar gayawa wanda hakan ya sa amaryar hafsat ta kwarara a uwar gidan ruwan zafi wannan abin da suke faɗa ba mu din ba su da yan uwansu wasu kishiyoyi da ɗaharatu hamza yar kimanin shekaru 21 da kuma kishiyar ta amarya hafsat isa aiki kimanin shekaru 21 ke zaune a gayawa karamar hukumar ungugu a kano sun yi faɗa wanda ta dalilin fadan nan nasu ake zargin cewa ita hafsa wato ta kwarawa da haratu ruwan zafi ita kuma hafsa kwamishinan 'yan sanda na jihar kano ya ba da umarni an dawo da ita babban sashen binciken manyan laifuka da ke nan bafai Hafsa isa ita ce wadda ake zargi da kwarawa uwar gida da haratu ruwan zafi ta yi ƙarin bayani akan faruwar lamarin ina cikin kicin ta biyo muka kama zage-zage da ni da ita shine dalilin abin da ya sa na rama sai ta kai min shaka a wuyana nan na juya ta muka dinga kokowa da da ita ƙarshe na hankaɗa ta saman tukunyar da nake girki saman dubun yadda nake girki wakilinmu alukar muhammad tukuntawa ya roto cewa mai magana da yawon rundunar dsp abdullahi haruna kiyawa na kira ga mutane da su guji aikata duk wani abu da zai iya kai su ga dana sanyi Hausawa mazauna yankin kudancin ƙasar nan na ci gaba da bayyana takaicinsu kan ɗabi'un rashin kishin ƙasa da wasu 'yan kudancin ƙasar nan ke yi. Rahotanni daga yankin kudu na nuna yadda wasu tsageru ke haifar da tarzoma a ƙoƙarinsu na neman yin tawaye don ɓallewa daga ƙasar nan. Yayin wata ziyara aiki da wakilin Freedom Radio da musulman ke yi a can yankin ya samu zantawa da sarkin Hausawa mazauna inugu kan halin da ake ciki. wannan abin da suke faɗa ba mu din ba su da yan uwansu zaman lafiya babu na arewan da su zo nan sun san tashin hankali ya samu mu kan ba wani abu duk wannan abin da suke mu muna nan muna harkokin mu kamar da muke yi su dai abu ɗaya ne sun rufe kasuwa mu ce to mu ma sai mu je mu zauna in an bude abu mu ma mu je mu bude akwai umarni da suke ba duk ranar litinin na cewa kowa ya zauna a gida ba a fitowa shin kuma yawanci kukan bi wannan umarni? Eh to ai kasuwanci muke yi sai sun fito sun zo sayan shanu ma sannan mu sayar musu ba su fito ba kaga mu sai mu zaman mu ai. Fargaba kamar zama a cikin wannan yanayi yake iya haifan mu. Eh to mu ba wani fargaba fa mu abu ne mun san dai muka ga abin zai ba zai yi ba za mu tashi mu koma ƙasar mu. Kun shirya ke. Ah ko yau a to abin da ka ji kullum ana ta ɗar ɗar ɗar ya kamata ka yaje ka zai ma ka zauna a shirye. kamar hausawa sun kai adadin mutum nawa a wannan gari na eh, wannan jiha ta enugu muna da yawa abin da ya sa ba zan ba da su ba saboda a kashe-kashe muke kaga akwai hausawa a suka akwai hausawa a obolo akwai hausawa a adani akwai hausawa a ungo akwai su a nantimar akwai su a garke akwai su a sata akwai su a kulkam duka dai muna da dama hausawa a garin nan za mu iya kayyada mu ce ga yawan mu mu hausa da muke nan ba ko sarki yana jan yaren inyamuranci eh yana ji dan yawanci ma din ai da din yamurancin na fiji fiye da hausa amma zuwa na arewa yasa na na zubar da yamurancin da dama to iyalai suna nan na sarki ne ko kuma a can garin da sarki ya fito su eh to uwar gida na tana can Kano nan amarya na ne muke tare da ita nan ne mutumin Kano ne a daurayi gidan da kali Eh, kuma kake shugabantar al'ummar hausa da suke zaune a nan wannan abu ne na gado saboda tun kakana din tun kamun tun wannan 80 su nake ma magana 1980 abu na wai 18 something kakana yake sarauta kama samu yancin kai akwai wuri da aka raba wuri uku 1956 aka ba inyamurai aka ba hausawa aka ba yarbawa har yanzu wurin na na wurin mu muka sa wurin islamic center har yanzu ba muna nan ana ta faman harkoki a ciki sosai tattaunawar wakilinmu adamu suleiman muhammad kenan tare da sarkin hausawan inugu alhaji idris ado daga kasashen ƙetare shugaba emmanuel macron na faransa na shirin karɓar bakoncin taron matasan ƙasashen nahiyar afirka wanda za a fara a gobe juma'a manufar taron shine ganawa tare da tattaunawa kan ƙalubalen matasan nahiyar ta afirka baya ga lalibu hanyoyin magance matsalolin da suke addabe su maimakon sauran shugabannin ƙasashe makaran ya gaci ɗaruruwan matasa da suke kunshi 'yan kasuwa da masu fasaha da ƙwararru kan harkokin wasanni zuwa kudancin manfiliya ganawar tsakanin makaran da matasan na afirka na zuwa wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya bayan jerin takaddama tsakanin ƙasar da 'ya'yanta da ta yi wa mulkin mallaka a afirka baya ga yunkurinta na fara hana biza ga kasashen algeria morocco da kuma tunisia to domin jin yadda yanayi zai iya kasancewa a daren yau a nan kano da masu jihohin ƙasar nan har ma da jamhuriyar nijar ga wannan rahoto Hasashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano a daren yau washewar gari da kadawar iska za a yi kan ma'aunin Celsius 29. Daga bisani ya ragu zuwa 22 kan ma'aunin Celsius tare da kadawar iska. Katsina makamancin yanayi za a yi kan ma'aunin Celsius 26. Kana ya ragu zuwa 25 kan ma'aunin Celsius tare da washewar gari. Kaduna ruwa da shida za a samu kan ma'aunin Celsius 26. Daga baya ya ragu zuwa 22 kan ma'aunin Celsius tare da washewar gari. Abuja hadari da kadawar iska za a yi kan ma'aunin Celsius sannan ya ragu zuwa 24 kan ma'aunin celsius tare da kadawar iska lagos washewar gari da kadawar iska za a yi kan ma'aunin celsius 27 kana ya ragu zuwa 26 kan ma'aunin celsius maradi a jamhuriyar nijar washewar gari da kadawar iska za a yi kan ma'aunin celsius 31 daga bisani ya ragu zuwa 27 kan ma'aunin celsius zindar makamancin yanayin za a samu kan ma'aunin celsius 30 kana ya ragu zuwa 25 kan ma'aunin celsius amina muhammad idris freedom radio To domin jin muhimman abubuwan tarihi da suka kan a rana irin tiyar bakwai ga watan Oktoba ga wannan rahoto. ta yau a shekarar 2006 shida, da matarsa melinda suka ziyarci tsohon shugaban kasar nan chief olusegun obasanjo domin tattaunawa yadda za a samar da wata manhaja mai sauƙin amfani da za ta taimaka wajen yakar cutar kanjamau da rage raɗaɗin talauci a kasar nan a makamanciyar rana ce a shekarar alif 1989 ibrahim badamasi babangida ya rushe jam'iyyoyin siyasa guda goma sha uku ya kuma ƙirƙiro wasu guda biyu su ne sd da nrc hafsat ayuba mai horo freedom radio da rahoton ababen tare muka kawo ƙarshen labaran rana kafin mai sallama ga bitar muhimman su kun ji cewa a yau ne shugaban ƙasa muhammadu buhari zai gabatar da kasafin kuɗin shekara mai kamawa ta 2022 a gaban zauren majalisun ƙasar nan gabanin hakan sai da majalisar zartarwa ta amince da kudirin kasafin kudin na shekarar 2022 wanda ya kai naira tiriliyan 16 da biliyan 39 ba ku labarin gwamnatin jihar Neja ta tabbatar da naɗin sarkin Sudan Alhaji Muhammad Barau a matsayin sabon sarkin Kwantagora. Kwamishinan kananan komi da ci gaban masarautun gargajiya a jihar Emmanuel Umar ne ya bayyana hakan ta cin wata sanarwa da ya fitar jiya ga manema labarai. a zalika a ji cewa 'yan bindiga da suka sace dalibar jami'ar bayero mai suna sakina bello sun nemi kudin fansa na naira miliyan 100 kafin sakin ta kamar yadda jaridar daily trust ta rubuto tun a ranar talata ne 'yan bindiga suka sace dalibar da misalin karfe uku na yamma a cikin baburin adadi sahu tsakanin unguwar jambulo da rijiyar zaki jim kaɗan bayan fitowar ta daga gida daga kasashen ƙetare mun baku labari shugaba emmanuel makaran na faransa na shirin karɓar bakuncin taron matasan ƙasashen nahiyar afirka wanda za a fara a gobe juma'a manufar taron shine ganawa tare da tattaunawa kan ƙalubalen matasan nahiyar ta afirka ba ga lalubo hanyoyin magance matsalolin da suke addaba su a madadin madina shewa hausawa hassan mahmud awal ya sadan da kuma muktar ya hausa sunana nake cewa lafiya